بسم الله اللهم لا يحصى بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المزداة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه منهم أبو بكر الصديق الثابت بما وقر في قلبه من الإيمان وعمر معز الدين بقوته وقهره وعثمان ذي النورين الصابر في حلوه ومره وعلي بن عمه وسهره وعلى سائر أصحابه مصابيح الدجى ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na lahadi biyu ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da 27 ga watan yuli shekara ta 2025 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda ke namba 39 yakubu avenue daura daga radima road a gwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria mun sami halattar babban malaminmu profeso mansur isa yalwa wanda zai gabatar mana da muhabara mai taken bushara ga mu'minai Allah muke roƙo ya sanya albarka a cikin karatun da malam zai yi mu kuma da za mu saurara mu ma muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin kunnuwanmu ya sa duk abin da muka ji na alkhairi ya ba mu ikon aiki da shi ya kuma sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira kamar yadda malam ya zo cikin aminci muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya daidaita harshensa ya ba shi ikon faɗan abin da zai amfani mu duniya da lahira يتارى مع أتكلم في الدوس الأعلى قبكي الله يساك ده الخير من أن يتفضل مشكورا معجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وأمينه ونبيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka wadda musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yabo da godiya da jinjinawa sun tabbata ga Allah rabbul alamin ma'abocin ni'ima da kalala da bata da iyaka wa in ta rubu ni'matan lahi la ne ba mu dama muka sake haduwa a wannan masallaci da dama mun ba baki bane a cikinsa masallacin AFP da ke nan na kuma azumi a kaduna wato cibiyar jihohin arewacin najeriya a yau biyu ga watan biyu na safar kenan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma kamar yadda kuka saba haduwa mu amfanar da juna ta hanyar yi wa juna nasiha da tunatarwa muna roƙon allah madaukakin sarki ya sa dukkan haduwar a nan ta zama haduwa ce ta alkhairi mu fara a cikin alkhairi mu ambaci alkhairi kuma mu rabu akan alkhairi da kuma rayu har bar duniya akan alkhairi wani bawan Allah ne ya ce da ni ya kama ganin gwiwar clip-clip na waɗansu yankakkun maganganu nawa a social media ta zuke ne shama shi da mu taɓa haɗuwa da shi ba ido da ido ma shi yana da wani korafi ita shi ya ga galibi abin da yake yi. daga gare da abin da ake yankowa ya so gare shi magana ne masu tsoratarwa magana ne masu razanarwa kar a yi kaza kar a yi kaza in an yi kaza za a shiga wuta kuma sai magana a kan mutuwa sai magana a kan tashin kiyama su babu yan ayoyi masu ɗan taushi taushi da nake a kuma zai daga don Allah yau almana yanzu ban sani ba wannan bawan Allah ina ce ba dace ne ba saboda yin yana san ina kokari wajen gani ina su idan aka cilla ai aka hula sannan aka dan ba ai aka dan saki shi yasa aka dace da cewa dama imam ya ce in bada maudu'i na ce masa sai mu ya an zo kusa maudu'i zai yi shi yasa da na zo sai na ce masa maudu'i ya samu an fi mutum mummunai da abin abinda za mu tattauna a yanzu da yardar Allah shine wani bangare mai zaɓin ko bangare mai sanyaya zuciya ko kuma irin abinda irin da yake zo ya ji ya kamata a ce muna damuwa da mu ji duka duniya idan aka ji mai daɗi sai a samu arzaja da asama idan kuma aka ji mai zafi sai a samu alfau da kuma alhazar Allah yana so mu rika zama muna balansin daga bangarorin guda biyu wannan shine ma'anar wa yad'una na ragaban wa rahaban shine ma'anar wa du'uhu khawfan wa tama'an Allah yana so idan ka ji tsoro to kuma sai ka ci kwaɗayi karka dawama a kan tsoro sai ka ɗebe tsammani na ta kana domin rahmatillah karka rinka yawan jin kwaɗayi zalla sai ya zama ka yi sakaci ta yadda har mutum zai yi abin da ake ce ittikan la tu bashirhum fayattakin ana so mu zama muna jin tsoro yau muna kuma samun fata da tsammani a gobe shi yasa za mu yi magana da yardar Allah a kan wani yanki na alƙur'ani da ya yi albishin gare mu gaba ɗaya Allah ka sa muna cikin wannan albishin. ayoyin da muka karanta a cikin sallar magariba suna daga cikin ayoyi waɗanda suka fi kwatantar da mutum musulmi kuma wanda ya samu kansa a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan ya sa tsammani cewa in allah ya yarda zai shiga aljanna wannan bisa ga yaren alkur'ani ne da kuma harshen manzan allah sallallahu alaihi wa sallama cewa dukkan mu da dukkan waɗanda suke can in dai mutum ya fada a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma cikin ummatin ijaba to zai shiga aljanna don haka mu in Allah ya yarda za mu shiga aljanna dalilin da yasa na ce wannan na ce zai shiga aljanna sai ban ce insha Allah ba saboda وعد الله حقا لا يخلف الله وعده وانا alkawari ne na Allah tabbas Allah baya saba alkawari amma da nace mu nace insha Allah idan zaka jingina shi ga kanka ko ga wani sai ka ce insha Allah amma idan zaka faɗa mutlaqan cewa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka karɓi sakon su za su shiga aljanna nan ba sai ka ce insha Allah ba tabbas al'ummar manzon Allah su ne ɗan aljanna amma waye zai samu daga cikinmu muna kwaɗayi dukkanmu muna so insha Allah Allah maɗaukacin sarki ya ce innal ladina yatluna kitaballah wa aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yatluna tijaratan lan tabur ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغير هل هذا هو كتير حقيقة وانا تسكي كرن تريتات الله كما سكي بنتا إن الذين يتلون كتاب الله الذين يقرؤون كتاب الله بحروفه ويتبعونه في حضوره وأن تكي كرنت القرآن تهنير كرنت حرفا sannan suke bin kuma ta hanyar hukunce-hukuncensa waɗanda suka haɗa waɗannan abubuwa guda biyu ta hanyar rike alƙur'ani yarjuna wa aqamu salata wa mara mimma razaqnahum kuma suka yi sallah suka yi zakka da suka zo bayar da abin da Allah ya ba su sai suna yi sirran wa alaniya suna yi a ɓoye kuma suna yi a bayyane inda ya kama a yi a ɓoye sai su yi a ɓoyen inda ya kama a yi a bayyane sai su yi a bayyanan Allah ya ce waɗannan yarju na tijaratan nan tabo suna sa ran suna sa tsammanin haɗa wata tijara ta cinikayya tsakaninsu da Allah irin cinikayyar da a cikin ba a faɗuwa ba a samun wannan ayar da ita da ita ne Allah ya bude ya bude da karanta alqur'ani anan ya tura kitaballah shine qira'atuhu wattiba'uhu karanta shi da harshe da kuma binsa da gabobi domin alqur'ani yana da haƙƙi akan mu karanta amma abin da muka karanta kuma mu yi aiki da shi yin abin da muka karanta tilawa ne karanta man kuma shi ma tilawa ne duka biyu Allah ya yi umarni da su karanta alqur'ani ibada ne bin alqur'ani ibada ne duka su biyu ake hada kuma a tilawa ta zuwa alqur'ani da ma'anar karatu utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah karanta alqur'ani kenan sannan kuma bin alqur'ani din sau da kafa shi ma ma'anar tilawa shi ta Allah ce wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha bi da idza tabi'aha to kaga din alqur'ani shine ma'anar at-tilawa sannan karanta alqur'ani shine ma'anar at-tilawa to duk waɗanda suka yi imani da alqur'ani har suke karanta shi kuma suke aiki da shi a cikin aikin duk abin da ya yi umarni da shi na a aikata da gaba kamar sallah wa aqamu sala duk abin da yi umarni a yi da shi da dukiya wa anfaqu mara razaqnahum sun hada duka saboda sun karanta aikin harshe sun yi sallah aikin gaba sun cire dukiyarsu aiki na dukiya kaga sun gama haɗewa kenan Allah ce ya na tijaratan lan tabo waɗannan suna sa ran wani ciniki tsakaninsu ga Allah wanda wannan ciniki ba a faduwa a cikinsa ba a samun tasgaro. sai Allah ya ce waɗannan mutane ya saka da Allah zai musu ne wasiya hun ujura ne Allah zai cika musu ladar da kinsu wa da min fadli kuma Allah zai musu ƙari da ciko daga falalarsa bayan ya cika musu ladar abin da suka aikata sai kuma ya musu ƙarin gyara daga falalarsa wannan kyauta ce wanda zai raba wa duk wanda ya zo da aiki daidai gwargwado shi kuma sai ya kara masa abin da aikin kadai ba zai iya saye ba Inna innahu ghafurun shakur me yasa Allah zai musu wannan saboda Allah shine ghafur shine mai yawan gafara idan an yi laifi shakur shine mai yawan godiya idan an yi laifi idan a cikin ayyukanka akwai laifi to Allah shine ghafur idan a cikin aikinka akwai masu kyau to Allah shine shakur alfakuru shi ne wanda yi laifi amma ba zai kama ka da laifin ba shi ne wanda yi aikin lada amma ba zai bar ladan ya tafi haka ba sai ya gode sai ya baka lada kuma ya kara maka to Allah ya hada duka waɗannan bangarorin don haka wajen bangaren laifin su shi gafur ne wajen bangaren aikin su mai kyau kuma shi shakur والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديك hakika wannan abin da muka maka wahayin sa na littafi da aka ce ka karanta din nan ka rike shi da gaskiya domin shi ne gaskiya huwa shi ne gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi wanda yake gaskata abin da ya gabace shi da tafan baya inna Allah bi ibadihi la kabirun basir hakika Allah masani ne mai bada labari kuma mai gani akan ayyukan bayinsa duk abin da bayinsa suke aikatawa Allah yana gani duk abin da bayinsa suke aikatawa Allah yana tare da shi sannan dukkan abin da bayinsa suke aikatawa Allah ba zai manta ba kabir zai ba su labarin abin da suka aikata bayan su sun manta samun Allah wa nasu su sun manta Allah kuma ya tarkace shi bai manta ba. Kala ce kuma a wurin kitab allazi da tsafaina min ibadina wannan littafin da aka umarci ku karanta allazi ne tununa kitab Allah innal ladina yatununa kitab Allah wannan littafin da wato thumma awratna alkitab allazi allazina tsafaina min ibadina wannan littafin a baya da aka faɗa mu sai Allah ya ce sai muka gadar da shi ba kowa ba muka gadar da cin gajiyar wannan littafin da yawan albarkarsa da yawan falalarsa ga waɗanda muka zaɓa daga cikin bayinmu الذين اصطفينا من عبادنا أي الذين اخترنا واجتبينا من عبادنا الخواص bayinmu na musamman waɗanda muka zaɓe su muka taso a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda su ne aka bawa Alkur'ani. sai Allah ce su al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam fa minhum sun ta kashi uku zalimun li nafsihi akwai mai zaluntar kanta wa minhum daga cikin su akwai muqtasidun dan tsaka tsaki wa minhum daga cikin su akwai sabiqun bil khairati bi idnillah mai gaggawar aikin alkhairi da izinin Allah zalika huwa al-fadlul kabir ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير shiga cikin waɗannan mutane kashi guda uku da kasancewa daya daga cikin waɗanda aka gadar wa littafi wannan shine falala mafi girma menene sakamakon wannan falalar janna adilin ya duku nuna aljannatai ne na gidan zaman dindindin waɗanda za su shiga cikin waɗannan aljannatai yuhallawna fiha za a riƙa musu ado a cikin wannan aljannar yuhallawna fiha min asawi za a riƙa sa musu mundaye min zahab irin na zinari wa lu'lu'a da kuma na lu'lu'u wa libasuhum fiha harir tufafin da za su rinka sawa a cikin aljanna kuma na alharir alharir shine zaren da aka yi shi da tuƙin dinari sai a bai da shi zare sai a tuka sai ya zama shi ne fabric din tufafin da za a yi to wannan shi ne tufafin da za su rika kawo ga hundaye a hannayensu na ado sannan kuma ga tufafi kuma na alhariri a jikinsu ga lu'u-lu'u kuma a jikinsu suna ado da shi suna tsawa suna kyalli وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن daɗin zai sa suka ji suna cewa yabo ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar mana da bakin ciki godiya ta tabbata ga Allah wanda ya raba mu da bakin ciki inna rabbana la ghafurun shakur hakika ubangijin mu ka gafara ne kuma ubangijin mu godiya ne a can baya a can baya hu ghafurun shakur Allah yana faɗa da kansa ne mun li wafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi nan shi yake faɗa wa kansa cewa shine mai gafara shine mai godiya to nan su kuma da suka shaida su ma sai suka faɗa da kansu suka ce inna rabbana hakika ubangiji mu yanda ya faɗa nan mun gani mun shaida la ghafurun Allah mai gafara ne domin akwai laifuka da muka zo da su ya yafi shakur duk ayyukan da muka zo da su na daidai Allah ya gode a kansu ya cika har ya zama azhaba annal hazan hakika ubangiji mu mai gafara ne kuma hakika ubangiji mu mai godiya ne A Allah alladhi ahallana daral muqamati min Shi ne wanda ya zaunar da mu a gidan zama na dindindin daga falalarsa a wajen aikinmu ya cancanta a karan kansa ba a sai don falalarsa ta sa aikin ya yi ciko ya cancanta la suna na fi hanasa wannan gidan da aka samu a cikinsa na zaman dindindin la lamarsu na fi hanasa damuwa ai wahala ba ta samu a cikin a cikin wannan gidan da ya suna na fi hanuru gajiya ba ta samu a ciki babu wahala ballantana ka gaji babu gajiyar a cikin hutu don akwai hutun da shi ma ana gajiya da shi shine lugu naqas kuma shine aikin da kai na wahala sai za ka gaji rubu kuma shine ka gaji a kan koda baka yi aikin ba to wannan duka biyu babu shi hutun mu ba gajiya a ciki aikin mu kuma ba aikin gajiya ballan sana mu sha wahala la ya masu na fiha nasar wa la ya masu na fiha lugu waɗannan ayoyi ayoyi ne na bishara gare mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari ku ji Abdullahi dan Abba Allah ya ƙara yarda a gare shi Kama da al-Imam Tabari ya rawaito daga gare shi a cikin tafsirin waɗannan ayoyi Ibn Kathir al-Imam bagawi da dukkan malamai masu tafsiri bil suka ce Abdullahi Ɗan Abbas ya ce ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا يجي هم أمة محمد sallallahu alaihi wasallam ce dukkan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su Allah yake al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ta su kashi akwai ummatul ijaba akwai ummatul da'wa ummatul da'wa shi ne dukkan al'ummar da suka rayu bayan bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tawa'un a zamaninsa ko bayan zamaninsa har zuwa tashin kiyama waɗannan su ne ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatu da'awa dukkan su da ɗan adam da aljanu kowa al'umma manzon Allah ne da musulminsu da kafirinsu da mutumin kirkinsu da fasirinsu da mai imanin gaskiyar cikinsu da munafikin cikinsu da nagartattun cikinsu da fasikan cikinsu dukkan su al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama waɗannan su ne ake ce ummatu da'wa idan annabi sallallahu alaihi wasallama yayye kuwa ce ya al'umma ta ku karɓi takon Allah da musulmi kada yake yi hatta kafin da ake dai wanda ya ga dama da karɓa wanda ya ga dama da karɓa amma yana ciki to duk wanda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kira sai ya amsa yace na amsa kira to shi kuma ya tashi daga zama ummatul da'wa ya zama ummatul ijaba al'umma ta waɗanda suka karbi kira al'umma ta waɗanda suka karbi saƙon al'umma ta waɗanda suka ba da gaskiya al'ummar mumilai kenan su ake ce musu ummatul ijama to zai idan na tambaye ku dukkanmu da muke zaune a nan da duk wanda zai saurare ni ko yanzu yake ji na ko daga baya zai ji ni in dai musulmi ne mumini idan kun fahimci abin da nake nufi yana cikin wani bangare na al'umma ummatul da'wa ko ummatul ijaba ummatul ijaba an fahimta to duk wanda ya zama cikin ummatul ijaba da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba da nagari da fajiri da wanda ya zama irinka da wanda bai kai ka ba da wanda ya fi ka dukkan su bari ku ji yadda Allah ya musu kudin goro sai Allah ce summa awrasna kitaba alladhina min ibadin sai muka gadar da alqur'ani ga waɗanda muka zaba a cikin bayinmu sune al'ummar ka waɗanda suka ba da gaskiya gare ka sai Allah ya ce faminhum zalimun li daga cikinsu akwai mai zaluntar kawunansa mai zaluntar kansa ibn katir ya ce waɗanda ake nufi a nan su ne man ya wato shine alladhi ya'malu alladhi yaf'alu alwajibat wa ya yatruku almuharramat a'a fa minhum zalimun li nafsihi shine allazi la yaf'alu alwajibat wa yaf'alu almuharramat shine wanda ga wajibai nan amma bai cika su ba ga abubuwan da aka wajabta yayi waɗansu waɗansu kuma bai yi ba sannan kuma yatrukul yatrukul wajibat wa yaf'alu almuharramat abubuwan da aka haramta kuma yana aikata su an haramta kaza ya aikata an haramta kaza ya aikata an hada kaza ya yi an ce ba a zo kaza shi kuma ya yi wannan shine ma'anar zalimin da su akwai su a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh kware akwai shi shine ma'anar me ne zalimin nafi su mai zaluntar kawo na me zaluntar kanka shine wanda yake aikata laifuffuka sannan kuma yake barin waɗansu wajibai an ce ya yi da yi ba an ce kalli yi kuma ya yi akwai irin su a cikin musulmi ko babu ta Allah yake na biyu wa minhum muqtasi ke wanda yake dan tsakatsaki Abdullahi bin Abbas ya ce shine wanda yaf'al alwajibat wa yaf'al almuharramat kuna fahimta yaf'al alwajibat wa yaf'al almuharramat yana aikata wajibai amma kuma ba yana aikata munana ba. ya haɗa wajiban tare da munanan wancan na farkon wajiban ma ba su ba munanan kuma ga su yayi wannan shi kuma yana yin wajiban amma kuma ta wani wuri kuma yana fata su yana aikata munanan kuna fahimta sai suka ce kuma wala yaf'alul mutahabbat ai wa yaf'alul makruhat wa la yaf'alul mustahabat tunda aka samu yana yin muna nama ka ga ballan salamu karuji ka su ga wannan har yanzu yake yi sannan kuma tunda aka samu yana aikata wajibai to zai tsaya a iya nan baya mustahabai in yi sallah azhar ba fila in yi azumin ramadana ba azumin fila akwai zakka in ya bayar ba kuma ba zai ba da sadaka ba ina fata ana fahimta ko idan akwai waɗansu haƙoƙi da Allah ya ɗora masa na wajibi zai yi amma idan akwai gyara ba zai gyara ba duk abubuwan da aka haramta kuma ana samun da yana aikata waɗansu to na kuma abin da ba su kai haramun ba waɗannan kan gaba ɗaya dama su ne rigar da su ne wannan ka wannan shine muku sasi saurawa saura na ƙarshe shine wa minkum sabiqun bil khairat sai waɗanda suke girgegeniya da juna waɗanda suke gaggawar aikin alkhairi yace shine alladhi yaf'alu alwajibat wa yatruku almuharramat wa yaf'alu ma'a alwajibat almustahabbat wa yatruku ma'a almuharramat Shi ne wanda idan an ce wajibi duka ya aikata su ya kuma haɗa rakiyar su tare da mustahabbai sannan kuma dukkan abin da aka haramta ya guje musu ya kuma haɗa rakiyar su tare da abubuwan da aka sa makaruhi ya ce bal wa ba'dul mubahat har ma abubuwa na halal ma yana kakatsan da su a san waɗansu saboda zuhudu da wara'u sai zama abu ya halatta ba amma yana kakatsan san ballantana makaruhi ballantana kuma uwa uba haramu wannan su ne sabiqun bil khairati bi idnillah a cikin waɗannan kaso guda uku wanne ne wanda baka taɓa gani ba ko wanda ka taɓa gani ka taɓa ganin mutumin kirkin da dukkan wajibai da ka sani yana aikatawa dukkan haramun da ka sani ba ka ganin ta a ciki dukkan mustahabbai da ka sani kana gani yana yi dukkan makaruhi ba ka ganin ta a ciki har wajen su halal din ma ga shi sun halatta amma yana yana kokarin takatan kan da zuwa akwai irin su akwai irin su sannan a can ƙololuwar ƙarshe kuma akwai wanda ka san shi musulmi ne amma irin wannan ƙarƙai ma ka san wannan sai illa ma sha Allah ya sha har ya hau masa kai ya aikata harafin ga abubuwa na wajibai ba su samu cika ba sannan a cikin su kuma ba a maganar wani mustahabbi sannan a cikin makaruhi kan ba a maganar su da aka ci haram na waɗannan kashe-kashen guda uku da na tsakiyarsu wanda su ne ɗan tsaka-tsaki suka aiki suka biya mu haka ne to Allah ya ce zalika huwal fadlul kabir ka zama cikin waɗannan ɗaya daga cikin waɗannan uku in dai kana cikin wannan al'umma shi kansa halala ce da juma sai Allah ce jannatu adinin ha aljannatai na zaman dindindin dukkan su uku za su shiga malamai suka ce inda Allah yana nufi da mukutasi na tsakatsaki da asabiqu bil khairat da karshe su kaɗai za su shiga aljanna da sai Allah ce jannatu adinin yadkhulaniha amma sai Allah ce jannatu adinin yadkhulunaha yuhallawna fiha wa libasuhum wa qalu wadannan duk na mutum biyu ne ko na mutum uku na mutum uku dukkan su saboda al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam abdullahi abbas da ya zo fassara su sai ce bari ka je ka kashe ne ke ya ce azalimu li nafsihi minhum yaghfiru allahu lahu wal muqtasidu minhum yuhasabu hisaban yasira wasabiqu bil khairat minhum yadkhulu al jannata bi ghayri hisab to ga yanda kace kashe ne ke al-zalimu li nafsihi daga cikin su Allah a ranar kiyama zai ce kana ya bai maka Allah zai iya ko zai iya ba ya yi haka da yawa ma a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin Abdullahi bin Mas'ud akwai mutumin da zai zo ranar kiyama wurin Allah zai zo gaban Allah a ranar kiyama Allah maɗaukakin sarki ya ce masa bai kazo da shi ya ce ban zo da komai ba nan fa ba a zuwa ba komai ya ce ni kan ba komai ina aikin kai ya ba aiki a kawo takardunsa sai a samu duk aikin Allah kaga ya bar wajibai ya kuma aikata muharramai kenan haka ne takardunsa idan aka ɗauki kowace takarda girman takardar. majal basa iya tsayin in idon ka zai iya hangowa shi ne girman sakandar tun daga farko har zuwa kunstof na ƙarshe laifukuka ne zalla a ciki sai a zo da su har guda casa'in da tara wa abdullahi bin bin al'am za ka lauka kayan sai a duba a samu duka ne buga da sai karanta ya karanta ya karanta shi ya aikata kaza ya aikata kaza ya aikata kaza sai ya gama karanta su kaf sai a ce to yaya ina aikin alheri ya ce shi bai da shi sai Allah ce a'a kana da aikin alheri a wurin mu mu a wurin mu ba a zaluntar wanda ya zo da alheri ko min karancin sa sai ce to idan shi a tunanin sa ba zai iya kula komi ba lallan ku da gaske in dai a aiki ne babu to sai a zo maka da ID card na shaidar cewa shi musulmi ne iya abin da yake da shi kawai shi ne yana da islamic identity card yana da ID ɗin musulunci ya shaida la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma shi ɗan al'umma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan kan ya ci akwai kalmar shahada mai kyau akwai kuma sunna mai kyau amma babu aikata sunna a aikace ya dai yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma yarda da Allah kaga sunna mai kyau ita ce Muhammadu Rasulullah tauhidi mai kyau shine la ilaha illallah wannan ne kadai abin da zo da shi sai Allah ya sa a dora akan sa bayan an dora waɗannan takardu da suna ta cinye nauyi ana kara shi wannan aiki din kadai sai ya rinjaye su gaba ɗaya, dukkan su zai su faɗi sai wannan ya rinjaya sai Allah ya ce masa ka zama cikin fa amma man takulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin rabi'a wannan mutum kwatankwacin irinsa shine kwatankwacin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar kiyama zai zo da ayyuka na laifuffuka sai Allah ya ce a sa labule kafin su yi magana da shi sai a hana mutane ganin sa lokacin da Allah zai magana da shi sai Allah ya keɓe shi sai ce mishi kai ne wani ko ɗari ne kai ne kai kaza ɗari ne kai kai kaza ɗari ne kai kai kaza baka san na hana wani ce na sani ya Allah zan yi wuya ka yi ɗaya na yi kana da da ce ban da da to sai Allah ya ce a duniya na rufa maka asiri a nan ma zan rufe maka asiri sai a ɗaga labule sai a same shi yana burgushi yana fara'a sai Allah ce bi ta san sai ka wuce aljanna wannan duk a cikin al'ummar waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen kirki ne da zalibul li nafsihi kenan akalin zalibul li wato idan Allah ya tashi yin rahama yakan yi rahama ne fiye da yadda bawa zai iya tunani domin rahamar ta irin ta iladiyya ce bawa ba zai taɓa yin irin wannan rahamar ba zai sai ubangiji kadai Allah ne fa zai ce kar ka kashe bawa na na haramta wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq Allah ne fa zai ce wa man qatala mu'minan muta'ammidan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe mumini da gangan fa jazaohu jahannam zan sa shi a jahannama khalidan fiha zai dawwama a ciki wa ghadiba Allahu alayhi kuma Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu kuma Allah ya tsine mata wa a'adda lahu azaban azima kuma ya tanadar mata da azaba mai girma ka ji duk wannan Allah ya faɗa sai aka samu wani ya kashe mutum daya ba ya tantance wannan ayar sai ƙara da uku na hudu na biyar na goma na ashirin na talatin na arba'in na hamsin sai da ya kashe mutum ɗari daga ɗaya da cikin tanci wannan ayar sai da ya maimaita kasar ɗari kuma mutum na ƙarin kama ku ta ya yi kwana sallah ya wani azumi abid ya kashe shi ne ya cika na ɗari da shi amma wallahi da rahamar Allah ta zo ta sami shi ya tashi zai tafi inda zai je aikin alheri da su ba bai ita garin ba sai Allah ya ce rahamar ta same shi a wurin sai ya shiga cikin layin irin waɗannan da Allah zai yafe musu sai zama ko da za ka haɗu da wannan mutum a ranar kiyama in Allah ya za ka gani a cikin layin yan aljanna ne kuma ka ji abin da ya aikata wannan shine wa minkum fa minkum zalimun li nafsi ashe idan Allah ya so rahama yana iya rahama wa duk wanda ya ga dama yu'adibu man yasha wa yarhamu man yasha yana ma wanda ya ga dama kuma yayi rahama ga wanda ya ga dama to mutum na biyu shine muqtasi shine dan Shi shine mutumin da ya aikata laifuka amma ya aikata masu kyau wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an su ne waɗanda suka zo wa Allah da duka biyu ya yi mai kyau kuma ya yi mai muni ɗaya bai rinjaye ɗaya ba to irin waɗannan haka lahu an ya duba alaihi su ma ana jiran lokacin da Allah zai ya yabe musu sai Allah ya rinja yadda alherin da suka zo da shi ina sai hau saman kyakkyawan a zai hau saman mukunan sai Allah ce ya yabe Shi shine ma'anar mu kafur saboda shakur sai ya ɗauko ɓangaren ayyuka masu kyau idan ya tsora shi da kafur sai ya gafarta musu waɗancan sai su zama zero babu laifi amma babu lada shakku kuma sai cika muku lada ta a ce mu je aljanna to sai kashi na uku su ne sabiqun bil khairati bi idnillah su ne waɗanda suke rigegeniya da aikin alkhairi da izinin Allah Allah ya wajabta ya farlanta kullum suna ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta kullum suna aikatawa Allah ya haramta kullum suna ne da shi abu kaza bai dace ba manzon Allah ta salama ya nuna yana kyamar abu kaza baya son abu kaza ko abu kaza bai dace da mai mutunci a addini ba ba ta aikatawa waɗannan su ne sabiqun bil qirati bi indillah ne Abdullahi bin Abbas ya ce yan karon farkon nan Allah ya yabe musu yan karo na biyun nan ba amma man ita utiya kitabahu bi ba fa sawfa yuhasabu shikaban yasira ya nema nan shikaban yasira shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rana Aisha Allah zai kira shi sai Allah ya ce mishi kayi kaza kayi kaza kayi kaza shine wanda ba zai tsaya yana ja ba yana jayayya eh duk nayi sai Allah ya ce to wannan kawai za a masa arzi kayi kaza ana ta faɗa yana ya amsawa ya ce a rufe kawai ya wuce shi ke shi ne za a masa hisabi hisabi mai sarki amma mutum na ƙarshen nan sabiqun bil khairati bi nila, shi ko sabi ma ba za a yi masa ba su ne cikin waɗanda Allah zai shigar da su cikin aljanna da zai da shuka a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ɗan gatan da idan aka je ranar kiyama ana hisabi ana lissafi ana aura ana aura kaya kafin a wuce shi ba za a aura kayan sa ba kuma shi ba za a tsaya ana masa isabi ba ko ba za a tsaya ana kirge ana ce shi kaza shi kaza a ana zuwa tashin kiyama za a sa su a cikin inuwar Allah tab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu a wata riwaya fi dhilli al-arsh a ƙarƙashin inuwar al'arshin Allah Allah zai ajiye su ana ta famar misali waɗansu su kuma suna zaune suna hutawa sai an gama hisabi ba sauran mutane sai a kira su su kuma ana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'an nabiyina wasu jikina wa shuhada ta ce ku taso su ne wa salihin ta ce ku yi rabiya wa annabawa sai su yi rabiya wa annabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaba sabon suna baya siddiƙai kenan shahidai wanda suka yi mutuwa shahada suna baya sai kuma asalihin dukkan mutanen kirki irin waɗannan sabiqun bin khairat suna hanya suna bin su ana hango su daga can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jagorantar su sai a zo kofar aljanna sai ai wannan takaitaccen wato kasaitaccen karɓar baƙi da za a yi na hutun bayan gama hidimomin tashin iyalin an mure a filin tashin kiyama an daɗe an sha kallo an sha wahalhalu waɗanda suka wahala sun sha waɗanda suka samu sun ɗauki sun sha amma kowa dai yana tunanin yaushe za a fita asalin inda ake zuwa a jirgin yanzu an zo kofar wurin an zo wurin to sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya shayar da duk mutanen da suka zo wurin ruwan tafkin da na kofar aljanna shi ne zai riga ita yake ana farar da kuma alal hau ni ne zai riga kowa isa jikin wannan tafkin zan shayar da duk wanda ya zo sai ya rika ba mutane ruwa suna sha ruwan wannan tafki ta wanda wato harinta ya fi madara daɗinta kuma ya fi zuma amma ba ruwa ne sai mutane sun sha duk wanda ya sha wannan layar ma'u zuma abadan ya sha ne ta yadda ya gama yankin kishinsa har abada ba zai sake jin kishinwa ba duk abin da ya sha sai ya sha don kwaɗayi da marmari a don saboda kishinwa don aka gama wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ƙara ta jikin ƙofar aljanna lokacin aljanna tana rufe ba a buɗe ba sai je kwankwasa jikin ƙauyen aljanna sai shugaban mala'iku masu kula da aljanna sai ce wane ne sai ce ni ne muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce lalle dama an ce kar mu bude zai kazo. sai a bude kofar aljanna manzon Allah ya tsara bai fara shiga sahabban su shiga as-siddiquna su shiga ash-shuhada su shiga sai waɗannan mutane as-salihu da sai su biyo baya sai a ta shiga aljanna waɗannan su ne masu gaggawa a cikin aikin alkhairi su ne waɗanda za su shiga aljanna ko shi hisabi ba za a musu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ranar da ya faɗi cewa a cikin al'ummarsa akwai mutum dubu saba'in dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba Mukasha, kasha ibnu mishkar shi ka roƙa min Allah ya sa ni a cikin ya ce an sabihu Allah ya baka wani ma ya tashi ni ma annabi ya ce a'a ya kasha ya riga ka kai dai a jami'a ma ya nuna cewa ba kowa yake samun wannan ba Kuma ba addu'a kawai take samun wannan ba sai an haɗa da aiki sai mutum ya zama cikin sabiqun zai khaira ya yi aikin alheri yana rigegeniya da juna yana riga sauran mutane to wannan shi ne zai ga an je aljanna ba wa والسابقون السابقون اولئك المقربون sai zama kusa kusa kuma ya riga kowa yana cikin waɗanda suka fi kowa kusanci da Allah kusanci da Annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na roki Allah Allah ya ninninka mun waɗannan dubu sabin din Allah ya mun falala ya mun multiply din su su ma sau dubu sabin bayan Allah da za a samu masu shiga da yawa wanda shi ne wato adadin da ya kai biliyan hudu da biliyan dari tara kusan biliyan biyar Allah ka sa mu cikin wannan kusan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan data ne a wurin Allah ta yadda babu wata al'umma idan ka tara dukkan duniya za su samu lafi su shiga aljanna da yawa irin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi wa manzon Allah wannan gata annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune a cikin sahabbansa yace amma tarbauna an takunu rubu a ahlil janna shin ba za ku karɓa ku yi godiya ba ku ji daɗi a ce Allah ya sa ku ne ɗaya bisa hudun adadin dukkan aljanna ku za ku kwashi kin jihad a kan ɗin dukkan candidate ɗin aljanna sun safe suka yi kabbara suka ce Allahu akbar a wannan babban albishir ne Allah ya fara halitta tun daga zamanin annabi Adam wannan al'umma ita ce ta karshe amma ta zo ta ɗauki one over four na duka adadin kan aljanna ai dole a yi kabbara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma kan kauna an ta kunu sunu da ahli janna to ya za ji dan Allah ya ce ku ne kare bisa uku ya muku ƙari a 25% ba kuna 33% yaya sai kuka zaki yin kafara Allahu akbar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la arju an ta kunu shakara ahli janna ni ina ma fatan ku ne ku ne 50% kan janna gaba daya idan kana so ka gane Shi ne ka ɗauki lissafi tun daga kan mutum na farko har zuwa mutum na ƙarshe da Allah zai halitta a duniya dukkan waɗanda za su samu aljanna gaba ɗayansu in dai ka samu mutum biyu to ɗaya daga cikin al'umma manzan Allah ne sallar alaihi wasallama ɗayan shi ne aka raba mu duk sauran al'ummar duniya tun daga kan annabi Adam har zuwa ƙarshen al'ummar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam dukkan su za su raba kashi ɗaya ne sauran kashi ɗaya duka na al'ummar muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai za ka sa tsammani kai ma in Allah ya kana shi to waɗannan kashe-kashe guda uku annabi sallallahu Allah madaukakin sarki ya ce dukkan za su ga aljanna Abdullahi dan Abbas ya ce wa almajiransa wannan ya nuna cewa dukkan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kowa zai shiga aljanna to idan aka zo shiga aljanna ne sai a kasu kashi kashi akwai waɗanda za su shiga aljanna kai tsaye a tsari akwai waɗanda za su shiga aljanna bayan an yi musu hisabi akwai waɗanda za su shiga aljanna idan aka yi kitabin ba su cancanta ba amma sai Allah ya musu ciko akwai waɗanda za su shiga aljanna akwai waɗanda za a yi musu hisabi ba su cancanta ba listinsu ya faɗa a cikin 'yan wuta amma akwai rahamar Allah da ta jame su ta hanyar ceto sai Allah ya ba da cetonsu a hannun waɗansu saboda Allah ya nuna darajar su waɗancan ɗin sai zama ga listin mutane waɗanda da wuce za su je amma saboda alfarmar da Allah zai nuna wa waɗansu sai Allah ce sanadiyar albarkacin ka gashi na baka sunayen wane da wane ka kai su aljanna annabawa za a ba su wannan kowane annabi Allah zai ba shi adadin mutane da Allah ya ga dama bakansu na mutane ka za ka ɗiba ka kai su aljanna Allah zai ba wa mala'iku su yi ta yi wa Allah hidima wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah lokacin da Allah ya izini aka fara liman ya sha wa yarda ya yarda wa mala'ikan yayi ya bashi ya so ya zaɓe shi wa yarda kuma ya yarda da mutumin sai Allah ya sa sai ba mala'ika inda Allah zai girma mutum a mala'iku kenan sannan akwai kuma daga cikin bayan Allah na gari ko da daga cikin waɗannan wa minhum sabiqun bi khairati bi idnillah wa sabiquna sabiqun akwai wanda shi ya ci amma a cikin mutanensa ko ta ko ɗan uwansa ko na ta ko a ta akwai wanda su ba shi ci ba to saboda Allah ya masa alfarma sannan saboda Allah ya nuna wa wancan ɗin kuma matsayin wannan to sai Allah ya ce ga wane da wane da wane ko daga cikin iyalanka ko daga ka ko daga almajiranka ko daga malamanka ko daga shugabanninka ko daga talakawanka gwargwadon da yadda mutum ya ci kuma gwargwadon yadda waɗancan ɗin Allah ya ga dama ya zaɓe su sai Allah ya ba wa mutum adadin list ɗin wanda ya ga dama wani ya ba shi ɗaya wani ya ba shi biyu wani goma wani ɗari gwargwadon yadda Allah muka buci sarki ya ga dama saboda kullin lafi shafa'atu jami'a duk ce a hannun Allah ya ce shi ne zai yi listin kuma shi zai miƙa wanda ya ga dama kuma shi zai sa wanda ya ga dama a cikin listin man zan ladhi yashfa'u indahu illa bi bayan an baka kuma ba za fara ba ba sai Allah ya bada izini zai ce kai tashi kai to idan mutum ya zo ne sai kira sunayen waɗanda Allah madaukakin sarki ya bashi daga ciki to sai a yi musu ciko sai a ce albarkacin wani an cika muku yanzu kun zama yan aljanna da suna ta kuka sun ga junan zuwa cikin dan wuta wannan duk suna cikin irin abin da za a yi hisabi a ranar kiyama akwai waɗanda za a mutu daga farfajiyar kiyama akwai kuma waɗanda in an gama hisabi sai a ce to ai kuma ku cika ba ko ba samu wanda zai cece ku ba Allah bai bada sunan ku kowa ba za ku koma can ku jira sai yan aljanna su tafi aljanna sai wuce su je wuce su kuma suna jira sai a kai su wani a tsakiya su ne ashabul ara za a same su a cikin zalimin da nafsi za a same su a cikin muktasi amma ba za a same su cikin zabi kuɗi kai ba an fahimta ko duk sabi kun bilka kowa zai wuce aljanna da rai amma cikin mustasim akwai wanda Allah bai ga damar wannan bangaren laifin ne ce ya yafe masa haka kawai ba saboda Allah yana yi yanda ya ga dama ne kar ka dauka akwai garanti daga kaje kawai kai kana cikin waɗannan in an yi haka kuma ai ikon bai gama cika ba Allah kuma shine mai cikakken mulki da cikakken iko wal amru yawma idin lillah to idan aka zo idan Allah ya bayar da su waɗannan mutanen ya ce su koma gefe sai su koma gefe ya duk ɗan aljanna su shiga aljanna ɗan wuta su wuta sai a bar su kuma suna zuwa suna ta jiran tsammani lam nuha su ba a ce su shiga aljanna ba hum yasma'u amma suna tsare sun san tun da baka fara shiga wuta ba to Allah da ba za shiga ba amma fa ana ɗan juya kuma suna ganin wutan suna ta jin tsoro suna cewa rabbana la ja'alna ma al-qawmi zalimi to ƙarshe kawai sai Allah ce kudu jannata la khawfun wala wa la antum tahzanun ku ku shiga aljanna sai su shiga waɗannan muktasib kenan da kuma wani bangare na galibu ne su yanzu kowa ya tafi aljanna ko to akwai waɗansu kuma a cikin wuta cikin zalimin linafsi akwai waɗanda Allah bai ga damar ya yafe musu ba kai tsaye akwai waɗanda Allah bai ba da sunan su a yi ceton su ko ɗaya ba akwai waɗanda kuma Allah bai ga damar a ajiye su a asabul arafi ba saboda idan aka zo laifi iri ɗaya ne wani da wani amma Allah zai nuna ikon ya isa sai ya zaɓi wani ina kira kan wani shi Allah haka ne mulkinsa wannan shi Allah ya zama abun tsoron shi kuma Allah ya zama abun kauna idan ka tuna ɓangaren yadda Allah zai iya lokaci ɗaya sai ka je duka laifinka sai ka tuna kaza kana jin kwaɗayi in ka tuna kuma cewa ta yiwu ka fada cikin waɗanda Allah zai ce kai ban ga dama ba sama sai yanda ya ga dama to sai kuma ka ji tsoro to za ta ci duk da wuta akwai wanda zai ce ba zai ji ba zai su wuta to amma har yanzu duk da Annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan al'ummar ta ce kuma Allah ya ce jannatu duk da sai ya cika wannan alƙawari sai a zai cika shi ne sai suna cikin wuta ta kakkama su wani wuta ta kama shi zuwa kama wurin wanke wurin alula wani ta kai shi zuwa gwiwa wani zuwa kunkuni wani zuwa ina wani ya kai shi zuwa wuya wani ba ta shan shi gurgudun laifin su gurgudun kuma yadda Allah ya ga dama yayi saboda jibi man sha zai yi azaba wa wanda ya ga dama wa ya haru man yasha ya ci wanda ya ga dama to zai ci duwa kai su ta suna cikin wuta sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah cewa a bashi dama ya je duba ko akwai sauran mutanen sa shi da nan sai su tafi da shi da mala'ika jibrilu sai ya gan su irin su ne zai kan su dukkan gurbin inda ake alwala wuta da za ci ba to sai gan su a cikin wuta amma sai ga hannaye da fuska suna kyalli wannan ai al'umma ta ce al'umma gare ta ɗebo al'umma ka kun ga an zo da nasu adini ya nuna ha ko da sun shiga wuta dai amma za su a garanti ba ne cewa duk al'umman annabi sai alaihi ba wanda zai shiga wuta a'a garanti ne cewa dukkan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam za su shiga aljanna kun gane magana amma a cikin al'ummar ta koda ummatul ijaba akwai wanda sai ya wuta daga baya dawo aljanna to irin waɗannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam son ta zai ta ciro su ai ta ciro su ai ta ciro su sai ya gama nasa har za a zo da manzon Allah ba ma zai gane su ba ya gama mutanen sun kare ne mutane da sun kare sauran waɗanda suka rage su kuma ba su samu damar yin ihu ma manzon Allah ya ji ba an danne su a can ƙasa to sai sun wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma sannan kuma sai mulkin Allah rabbul alamin da zai tashi sai Allah ya ce mala'iku sun gama ceton su annabawa sun gama ceton su nagartattu sun gama ceton su yanzu saura ceton Allah ubangijin talibai akwai waɗanda su kuma ba su taɓa sallah ba ba su taɓa azumi ba ba su taɓa wani aikin alkhairi ko guda ɗaya ba babu abin da suka je da shi ba su taɓa alola ba balle annabi ya hango su wurin da suke wankewa ba su taɓa jada ba balle a ce nan wurin akwai inda wuta ba za ta ci ba duk inda ya jada wuta ba za ta kona shi ba yanzu ba taba sujada ba iya abin da ya rage musu kadai shine sun mutu da la ilaha illallah to waɗannan mutane sai ƴan wuta kafirai sai su rinka musu ba'a suna ce kun aikin banza wa ku ce la ilaha illallah gashi mu da ku duka an kwashi na kwasa an bar mu da ku to sai waɗannan mutane sai su ji bakin ciki a cikin cewa yanzu mu da muka yarda da Allah ko da dai ba mu bauta masa yadda ya kamata ba amma ai mun yarda da shi yau gashi mun zama daidai da kafirai to su waɗannan dukkan su ba wanda ya san sun mutu da imanin sai Allah kai? amma Allah yana leƙen cikin zuciya shi yace yace hu bi ibadihi lakabir inna Allah bi ibadihi lakabirun basir shi Allah ya san komi shi yasa a ƙarshen ayoyin inna Allah alimu bi samawati wal ardi innahu alimun bi su su Allah ya san cikin zuciya ya san wannan akwai imani a ciki amma ba wanda ya san akwai imani da wanda suna ta ce Allah ubangiji mu sai cewa wani ku da ya zaura da ku ai to shine kawai sai Allah ya ce yanzu saura ce to Allah mai rahama to sai Allah ya ce a ciro waɗannan to irin su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi ta ciro irin su shine mutum na karshe da zai fita daga wuta ya riga ya zama gawayi gawayi ya wuta ta cinye shi ta ko ta ila har goshin ya cinye ba komai a jikin sai gawayi zalla sai Allah ya ce a ciro shi sai ya fito daga cikin wuta Allah ce kai ya kake so sai shi ba abin da yake tun da ya fito magana da akali kana son gida irin na mutanen irin na sarakuna a duniya ce ubangiji ina so mana ina zan samu kago ya fito waje ya ishe shi amma ga ya fice za a bashi gida amma gida irin halittin manya-manyan masu sarauta a duniya kana so shi ya san idan zai samu gidan talakawa ma ba da tsara gidan masu sarauta sai ce na so sai Allah shi to an baka irin ka da kwatankwacin irin ka da kwatankwacin irin ka an nimmin ka maka to wannan mutum saboda tsaban ya rikice sai ce ya Allah kana rudi na ni kai ne fa ubangiji kai kuma ba ta rudi sai Allah ya masa dariya ya ce ba na nufi da gaske ne je ka shiga in ya je zai shiga aljanna sai ga ya shiga sai ya dawo to kuma mara zai duba za ka samu wuri ya je duba ya samu ta shiga muhayyanu ilayya annaha mal'a kafin a yi masa wannan sai Allah ya sa an je an sa shi a tafkin da yake tsirar da fata ana sa shi a cikin ya ka tsoma shi fito sai ga ya sake dawa gangariya duk wannan gama yin ya fita sai haka jikinsa sai ke so sai dawo yanda da yake da mafi can sura irin wanda ta cancanta a shiga aljanna ko ana aka bar da aiki ya ci to amma sai a ce mishi a ƙarshe dai Allah zai shigar da shi aljanna daga ranar da ya zo yadda ka kabarta a cikin aljanna sai a tambaye shi a ce ka taɓa shan wahala a ce shi bai taɓa shan wahala ba duk abin da ya sha a cikin wutan da ya manta kaga gaskiyar jannatu adini yadkhuluna to sai zama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan al'ummar sa ummatul ijaba da mutumin kirki da mutumin banza a ƙarshen duk an haɗu a cikin aljanna yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hadar waɗanda da suka taɓa tsayawa a harafi suka wahala suna tsoron nan da waɗanda suka taɓa shiga cikin wuta sun ji alhazan yanzu ce mun gode wa Allah da ya tafiyar mana da bakin cikin da inna rabbana la ghafurun lalle mun tabbatar ubangiji mu shine mai gafara da ya da laifi shakur shine mai godiyar da ya cika mana akan ladan mu jama'a wannan shine albishir ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga jin wannan aika in Allah ya yarda za mu shiga wannan albishir ai ya ishe mu cewa in Allah ya yarda za mu shiga aljanna abu ɗaya ne kaɗai zai hana ka shiga cikin wannan shi ne karka aikata shirka karka yi abin da zai sa imanin ka ya rushe domin idan imanin imani ne kawai babban abin da zai sa wannan abin ya same ka amma idan ka yarda ka aikata abin da imanin ka shi ma ya tafi gaba daya to innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar man ka ba wanda yake da shi jama'a ku ba wa Allah kar mu shi da Allah jama'a idan mun aikata laifin ba. jama'a ayyukan laifuka kuka bar su jama'a ku yi kokari mu daga galibin da nasu mu je mu fita idan muka zama mu fita jama'a mu kara mu zama cikin sabiqun fi khairati bi idnillah na dan Allah baya karewa matukar aiki mu bai kare ba Allah ka ba mu aljanna da rahama Allah ka sa da shi da zama cikin ƴan al'ummar Annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم ka gadar mana da aljannar ka Allah هذا bada هذا الله rahamar من هذا ka tsare mu daga azabar ka اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ادخلنا جنتك اللهم ادخلنا في رحمتك اللهم ادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين اللهم اكتبنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة يلبسون فيها من غير حساب اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين اللهم اجعلنا من عبادك الذين يقال لهم ادخلوا الجنة خوف عليكم ولا أنتم تهزمون اللهم اجعلنا ممن يقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحصرون اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya sata da gidan aljanna kamar yadda malam ya yi mana wannan addu'a muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana da yafi mana kurakuranmu ababen da muka ji muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lafiya Allah ya ba mu ikon gyara kurakuranmu dukkan ababen da za su sa Allah ya da mu Allah ya ba mu ikon aiwatar da shi duk abin da zai sa Allah ya fushi da mu Allah ya ba mu ikon kame hannayenmu daga aftawa cikin abin da zai jawo mana fushin Allah Allah kuma ya kaddara mu cikin waɗanda za su shiga aljanna as-sabiquna as-sabiqun Allah ya karɓa mana wannan muhadarar da muka ji ya sa ya zama daga cikin ibadunmu wanda za a sajjala mana ladansa duniya da lahira kuma muna fatan yadda Allah ya ba mu iko muka saurara Allah ya sa muna daga cikin wa'anda za a ɗanta su a shigar da su aljanna Allah kuma ya yafi mana Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu gabaki daya shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu ya ba su ikon gyara kurakuransu ya daura su akan daidai ya sa musu ƙaunanmu da begenmu da tausayinmu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira Allah muke roƙo ya kame hannayen da dukkan abin da zai zama cutarwa gare mu ga rayuwarmu da addininmu ya Allah mu kuma ka mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa ka ba ba za mu amsa tambayoyi ba saboda yanayin lokaci amma muna roƙon Allah subhanahu wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah ya gina masa gida aljanna Allah kuma ya albarka ga dukiyarsa Allah ya albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma ka yi mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da naka da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu nan yana da abin da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah kafi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira akwai kuma abin da yake jin tsoronsa na sharri ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare makka da madina daga dukkan sharri a cikin mu akwai wanda ka jarabce su da 'ya'ya kangararru maza ko mata ya Allah muna roƙonka ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da 'ya'ya na gari wanda za su zama fitulu a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda ka jarabce su da ba su suka a cikin mu ya Allah ka yaye musu ya Allah ka ba su ikon sauki wannan nauyi na bashi da ke kansu ya Allah muna ka kakka kashe su face ka ba su ikon sauki wannan haƙƙi da ke kansu mu kuma ya Allah muna ka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da za mu ɗauki ɗawainiyar addininmu da shi da taimaka wa 'yan uwanmu da iyalanmu da abokanmu da makwabtanmu a 'yan uwanmu musulmi ga baki ɗaya duk inda suke a doron ƙasa ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa aljannar firdausi ta zama makoma a gare mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk